ministan mu ministan tsaro na cikin gida Lieutenant General Abraham Bello dan bazam shi tuni ya ce in zo in duba waɗannan liberated areas na duka inda za mu kai mutanen mu mun je wuraren nan mun tashi mun je kuma guna mun je bama har mutanen su yi cewa lallai kan yanzu suka san cewa eh gwamnati ta kawo zaman lafiya wannan wuraren tunda har na zo na mutane na na zo na da su mu magana jiya dai mun fara da mutane 1,200 ma'aikatan mu duka wanda muka kai wannan local government din turin ka kamar kananan hukumomi ne za ka tura waɗannan ma'aikatan naka halin yanzu a jihar Borno jiya muka zo da speaker da kuma members din house din amma ka san mu ba mu da office da kuma gidaje duka local government din nan kamar 'yan sanda shi speaker ya ce zai magana mutane da kuma da firgama din zai magana mutane za a ba mu office da kuma gidaje da yake za mutanen mu saboda haka kama dukkan lafiyar area za mu mutanen mu kuma in Allah yadda to ka ka ziyarci wannan garuruwa ta hanyar mota mai baka kwarin gwiwan tafiya da mota maimakon ka bi jirgin sama kamar da wasu ke bi to alhamdulillah yara na fa na wurin ma'aikata na wurin kuma alhamdulillah na je lafiya na dawo lafiya ba wani damu a hanya. Turan kaɗai ya kamar batun matsalolin makiyaya da manoma ka taɓa wannan batun. Za mu buɗe wani fanni a cikin civil defense wanda za a kira su agro rangers mun keɓe mutane dubu biyar wanda su ne za su ba da security